assalamu alaikum mu da kasancewa da ku. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Amma a yau 25 ga watan Disamba na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Yau take ranar Kirsimeti da fatan an yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. A wannan rana ta Kirsimeti za mu kawo muku gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Inda za mu fara gaisuwar sallah daga Najeriya. Sunana Lidiya Moses T. Umar da ke nan farin gada a garin Jos. Ina gaida mai gidana Moses T. Umar a nan garin Jos. Ina kuma gaida yayana Reverend Paul Geber Datiri da ke maraban jama'a. Ina gaida babban kawata Juliana Bala da ke aiki a Equa Staff School a nan cikin garin Jos. Ina kuma gaida president na Arewa French Student Association da ke Badagri. Ina fita exams nashi ina mishi fatan alheri. Ina gaida dukkan jama'a da ke Flat. Ina gaida 'ya'yana ita courage da gospel da preach da kuma konkaro da ke tare da ni a nan na mana duka fatan alheri ina gaida dukan jama'a da ke ekwa staff a nan da kuma farin gada da kuma ekwa seminary church da ke cikin jos allah ya sa mu yi christmas lafiya ina mana barka da christmas allah kuma ina mana sabon shekara lafiya na gode sunana benjamin abraham daga garin jos a mana na taraba na karatu a nan jos ina gaida malam isha inuwa malam hassan musa ina gaida faith ali ina gaida domi snom ina gaida jibir kanina wanda yake taya ni jinya a nan ina gaida siyona mamana ina gaida shi malam ibrahim wato ubana kenan sai kuma ina gaida duna sundangbile wanda ya zama shine yayana a wannan makaranta ina gaida precious abraham kanwata ina gaida francisca abraham kuma ina gaida mildred yusuf a daidai wannan lokaci kuma ina gaida saminu ibrahim ina gaida juliet ibrahim na gaida francisca ibrahim wacce wata yar autan mu kenan kuma ina gaida tida theophilus a wannan lokaci ina gaida malam yakubu yahaya ina gaida malam ali ina gaida musa da fatan za a yi kirsimeti lafiya a shiga sabon shekara lafiya sunana grace benders daga Bauchi das local government. Na gaida mai gidana mai suna Ben das. Na gaida 'ya'yana da Allah ya albarkace ni da su, Evan, Dora da Rahama. Ina gaida su mamana, ina gaida 'yan uwana tana shandam, akwai yayana yana nan a Mangu, Semshak, Ishaku da Nenrod Ishaku. Ina kuma gaida 'ya'yansu, ina gaida ilosina. na gaida anti lidiya na gaida anti dija na gaida anti zainabu na gaida onkul musa na gaida hamidu suna nan da yawa da dama ba zan iya kira sunayensu duka ba da kuma makwabciya na salomi jacob da 'ya'yanta ubangiji allah ya sa a yi christmas lafiya na gode ni dai ahmad tijjani adamu jakadan zaman lafiya ba da ƙoshin mai martaba sarkin wasai ina matukan farin ciki na farko ina gaida ogana james Lalu, sakataren disabled na national shakikin aminin ba da ƙoshin sarkin wasai ne ina gaida shi na fatan a yi bikin christmas lafiya sai kuma jonab na plato erok da kuma john da sauransu da mai martaba sarki da dukkan kristin duniya ina fatan allah sa a yi christmas lafiya allah zaro da kasar mu lafiya sunana jebora dauda daga adamawa state so, ina ma mutane fatan alheri a gama christmas lafiya ina gaida su mamana can kauye ta bita ina gaishe ta da baba na bitrus ina gaishe shi shi ma a yi christmas lafiya ina gaishe da kanwata ta zidani dedan da hurai da su aizaya duka su yi christmas lafiya ina gaishe da mai gida na shi ma yi christmas lafiya sunan shi dauda iliya ina gaishe shi yi christmas lafiya da su naomi da su ladi da su lois duka ina gaishe su da duk sauransu da sunday duka ina gaishe su su yi christmas lafiya ina gaishe da kowa da kowa a yi christmas lafiya masu tafiya ma kai su lafiya lokacin dawa ma da kowa lafiya a shiga kuma sabon shekara lafiya <laughs> na gode na yusuf tanko daga jos jihar plateau da farko zan fara da iyayena mr and mrs dan juma bello da fatan za a yi kirsimati lafiya akwai ita maman bature mrs alti yankai ita ma ina fatan a yi bikin kirsimati lafiya malam tankwaranga da provost na coe kangere shi mr dauda bute sanda da iyali duk yan uwa da abokan arziki da ke garin das duka ina musu fatan a yi bikin kirsimati lafiya zan garzaya in shiga garin ogoro inda zan fara da famili na matana late mr john mai samari da 'yan uwa duka da ke garin bogoro da fatan za a yi bikin kirsimati lafiya zan dawo garin bauchi inda nake mika sakon gaisuwa da fatan alheri ga shi baba reverend ishaku retired da matarsa da famili na late architect simon barshi. da 'yan uwa duka da fatan za a yi bikin Kirsimeti lafiya. Wasalam. Sunana Vasti Zakariya daga Abuja, ina gaishe da mamana Tabita Zakariya, ina gaishe da babana Aniya Zakariya, ina gaishe da kannina natania da Laban, ina gaishe da yayata Saratu da Hauwa da Ziba, ina gaishe da kawayena Makani, Noro, Philip, Comfort, ina gaishe da su kawaye na Dorothy, Precious, Nankam, Matthew, duk ina fata alheri da za mu yi Kirsimeti Allah sa mu yi shi lafiya da sabon shekara. Salamu alaikum ni ce Jamila gidan ɗan birni. Ina gaida kowa da kowa ina fata kowa ya yi Kirsimeti lafiya. Ina gaida babana Lekwa Sallau ina gaida yayyena da kannena. irin su garba irin su abdullahi da abisha da mariya da garba da gada da mai nasara da jamilu da hawa da yalwati ina gaida kowa da kowa da fatan sun yi kirsimati lafiya ina gaida abokan arzika na ko'ina da fatan kowa ya yi kirsimati lafiya ni ce jamila leko gidan dan birni Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Na gode. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu je ga Ghana. Sunana Pastor Felix Nze, ni da Pastor Church da aka kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry da ke nan Kwabenya, Accra, Ghana. Ana yi buku Christmas don tunawa da haihuwa wanda yake mu Kristocin mun ka yi imani cewa ya zo ceto duniya wata Annabi Isa alaihim salam. Ko da yake bukin Christmas ba wajibi na ba ga duk Kristoci ba. Wasu Kristoci sun doki Christmas tamkar bidi'a don bai cikin tahi ainihin bible mai sari amma dai mafi yawanci kristoci suna yin christmas to in kace baka yi kana da hujja kana da madogara wasu ma cikin wata january suka yin christmas eh, ko cikin malaman tarihi na kristoci babu wanda da eh, kawo ma tarihi cewa ga da an hana bisa eh, don lokacin christmas lokaci na da ake da ake kristoci ana hwani da lokacin bukin christmas don yin kyauta ka taimaka wanda yake kasancewa ga bai da kari duk wanda ka yi kari sai ka taimaka ka da za a bincika sa ka tabbata cewa dai ka ka sa wani ka ka taimaka ma wani ka ba wanda bai da sannan lokacin christmas lokacin da aka aka ziyara bangi Allah sai ayi yi sai christmas lahiya shine addu'an mu Allah sa mu zama na lahiya a kasa na Ghana da Africa da duk duniya baki daya suna na Emmanuel Kwamno sai na son wish eh, family na ma na Mrs. Comfort Tay baba na Mr. Philip Tay The Ayana Edmond, Tay, the yi da sisters na aishatu da patience um, merry merry christmas my friends as well uh, King, cikin uh, mary osafo um, apia john the kowa daga uh, diploma 2 class merry merry christmas everybody sunana martin mohammed the accra ghana ne musulmi ne amma ina da christians ga keze ns daga belgium na wishin shi merry christmas da happy new year ga anti na mama georgina ga rafani na uncle maxwell ga na kuma mercy ga su kojo ga su mabana ga su junior duka na wishin su merry christmas da happy new year sunana prince anyi xmas feasting ga Nas wish family now, uh, I'm family, especially Merry Christmas. Uh, the Gide Niki Agbabito House now wish entire cool tenants and the sun kitchen na Duka now wish kwa Merry Christmas. Nasu Merry Christmas nga it bring unity. harmony cikin entire. Sunana Ransford, ina wish kwa happy Christmas, happy new year, ina wish mom na, Mma Josephine, Happy New Year, Merry Christmas, the Popina, the Yayana, Suduka, Merry Christmas. Many happy returns to everyone. Sunana um, Joseph. Na wish Yayana, Mana, Babana, Yayanina, Kanina, Duka, Merry Christmas. Go Merry Christmas, Merry Merry Christmas there. Happy New Year, na good day. sunana mai bisa bajuwa ina so wish ma'anar baba na merry christmas da happy new year sunana muhammadu abdullahi can na wish kowa da kowa merry christmas and uh, happy new year in advance to na wish friends na christians ke aiki da su da ni da su ke tare unguwa guda zama musulmai da christians da bamu da problem alhamdulillah muna zama tare kamar mu duka one family ne yasa muke wish ko kowa da kowa merry christmas and happy new year na wish kowa su francis su gladmark su george na wish kowa kowa da kowa happy christmas and sunana sharif idris na wish boss na dsp mr francis k nate a yanzu police commander ina wish shi merry christmas and happy new year in advance sannan kuma shugaban kasa nana adodanko akufo president of ghana shi kuma na shi merry christmas and happy new year in advance sannan kuma former president john dramani mahama da ake kuma so ya zo ya kuma ci president shi kuma na shi merry christmas and Happy New Year in advance. Sannan Dean of Faculty of Education, Communication, Wisconsin International University College, Madam Baba Kofi, ita kuma ina ta Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sunana Ahmadu Usman, ina magana from Nsawam. Ina wish police commander mu na Nsawam, ina wish shi Happy Christmas and New Year. Ina wish babban baro boss mu duka, tima sunan shi Fara Dixon. Eh, kowa ya san shi, nace Fara Dixon Ghana dai kowa ya san shi sha. Eh, ina wish shi Merry Christmas. Ina wish kuma MC na Nsawam, ina wish shi Happy Christmas, Merry Christmas, New new year in advance wanda wannan kuma ina wishi kuma eh, mr tamoti eh, ne former chairman ndc na ehon sawom eh, ina wishi shi merry christmas nima ina wish mai gidana andrews merry christmas da happy new year in advance na da advance na ko kuma na wish mp mu kuma na na don pre merry christmas and happy new year in advance kuma na wish kuma salon kuma merry christmas and happy new year ni na wish christmas abokinaye mu dukkan da mu da su muke rayuwa duka baki da ina wish su merry christmas in advance da sannan kuma mai gida na wani sarki ina kwa from na wish shi merry christmas and happy new year in advance sunana jamilu muhammad amma ni mutunan Najeriya ne na zo nan Ghana. Da haka ina gaida mu Tulumbu ina mai barka da hafi new years ina ma so osun bajo ina mai barka da hafi new years ina ma ne peter obi ina mai barka da hafi new years ina ma kwankwaso ina mai hafi new years ina mai barka da christmas these, everybody. We got the man himself on the guitar with us. Oh, I like that, Ed. To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. na Fasiyar Tsayar Abdu, Iglis e-, Assembly da Dieu ta nan ya Zander, e, Zander ba da magaran. So albarkacin sallar Noel ta wannan ne shekara 2023 ina so in isar da gaisuwa ta zuwa ga mai ɗakina mai suna Umma. Ina so in gaida 'ya'yana akwai abdulmumani akwai nafisa akwai hannatu akwai samuel akwai simeon akwai afi ina isar da dukkan gaisuwa ta ga ikkilisiyar assembly da dieu ne da magaram ina so kuma in isar da gaisuwa ta zuwa ga babana eh, reverend tera busari missioner ne daga nigeria a nan niger wanda a yanzu yana zaune a maradi ina isar da dubin gaisuwa ta da fatan sallar noel ga abokan aiki na fastoci a nigeria ina isar da dubin gaisuwa ga reverend ishaya yakuba a jihar adamawa ina isar da gaisuwa ta ga reverend abdu kanawa a nan ne kano ina isar da gaisuwa ta ga abokina ezekiel wanda yana zaune a katsina da dai dukan sauran abokan hidima wanda suna a nigeria sunana madam fosta tsahiru umma igliza ade kan darga zandar sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa cikin ubangiji musamman wani lokaci na sallah christmas wato Noel kenan dangance da wannan ina gaida da harin da harko-harko bari in fara gaishe da babanmu wanda yake zamne a maradi wato wasar eh, uku in ce ribarantera busari sannan kuma ina gaida mai gidana wanda na riga na haɗu sunan shi shine fasa tsahiru abdu ina gaida dukkan yarana ga bakinsu ɗaya da dukkan sauran jama'a waɗanda muke tare da su cikin wannan gida wanda ubangiji ya haɗa mu zama tare da su so ina gaishe su ta dalilin sallar noel ina musu barka da sallar noel sannan ina gaida 'yan uwa cikin ubangiji mataye na ikkilisiyar kamar arn ifan e eh, eglis biblik da dukkan sauran da eklis suka gabaki ɗaya ina gaishe su ina ce musu barka da christmas sannan ina gaida 'yan uwa ga baki daya musamman eh, a nyame a tawa a maradin da kanta <laughs> da kewayi duka ina gaida su ina gaida dukkan 'yan uwa dai cikin ubangiji ina musu barka da sallah christmas bari kuma ubangiji nuna mu wannan rana sannan kuma ya gwada mu mun shige ta cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali a cikin sunan yesu sunana nafisa eh, ina gode ma ubangiji domin ya bani wannan eh, zarafi domin in liƙa gaisuwa ta da duka 'yan uwana da amannan duka ina musu barka da sallar noel bari wannan eh, sallah ta kasance abin tammani kuma abin raba farin ciki tsakankanin ina da kowa da kowa musamman eh, abokanai na akwai wanda suke maradi tawa niyame eh wanda suke tawa akwai lizet ina gaida ta ina mata kuma barka da sabon shekara ina gaida uwaye na wanda suke niyame akwai wanda suke har najeriya duka ina gaida su kuma ina tuna da tanti ita da ta yi aure can najeriya ita ma ina mata barka da asta asta busari ina mata joyeux noel da kuma tantuna na duka dai ina gaida su awaye na ina gaida mm, akwai messi da ke madawa akwai saratu wadda take niyame tana etude akwai lizette akwai lajua da ke kwanni duka ina musu joyeux noel sunana su da tsawa aro kasuwar ga can bawa ga duk wanda suke dai a cikin duniya ga da duwel saboda allah zai saka ya su sabon shekara ina goda ba kowa da muna dai ina barka da christmas kuma ku ina da ina goda ba sauran abokai na sauka dai na sun dai kuma ku su tattina ina ina gode musu da duk abin da suka yi wanga akwai abdul tare da abdullahi akwai wani musulun da abdulisa da ina gaida su suna na ati ina gaida mamma da babana da tantita da su daji da mamma da simiyau da sani da anna da nafi da beya da alheri What is Christmas? Christmas is for caring. What is Christmas? Christmas is for sharing. What is Christmas? Can't you guess? Christmas is for happiness. Where is Christmas? Christmas is at your house. Where is Christmas? Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell? Christmas. Christmas is for loving. Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you. To Madalla, kafin mu karkare shirin namu mun leƙa ƙasar Kamaru. Good evening, I'm Atabong Raphael from Cameroon. Barka da yamma sunana Tabon Rafael daga kasar Kamaru. Ni dan asalin jihar kudu maso yamma ne. Zan yi muku dan waka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Na ɗauki muku dan lokaci ina miƙa barka da sallah daga mahaifiyata a Tiku da 'yar uwata a Buya. da kuma unwata ita ma dai a ciko ina yi musu fatan yawan rai da wadata da wadatarciyar sabuwar shekara i wish them long life and prosperity and a prosperous new year Mwah. Bonjour, moi c'est Kayola. Je vous souhaite un joyeux barka sunana kaili yolande ina yi muku fatan barka da sallah na kirsimeti ga kowa da kowa ni yar kamaru ce musamman yar asalin jihar yammacin kasar kamar yadda kamaru na amfani ne da harcina biyu zan yi take kirsimeti da harshen ingilishi ina yi muku fatan alkhairi na ganin sabuwar shekara 2024 mai cike da farin ciki Et cette mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous mes amis. Passez une joyeux Noël, une très bonne année. Merci. Good evening. I'm called Jolene Emmanuel Sylvie. I'm from the South region. Barca. sunana Njole Emmanuel ne 'yar asalin kudancin kamar ne musamman a birnin Kirbi ina yi wa iyayena barka da sallan Kirsimeti da kawuna da ke yawunde da wani kawuna da ke kasar waje musamman a kasar Belgium ina yin fatan cewa wannan sabuwar shekara ta kasance cikin alkhairi da albarka. Blessing. Good evening once more. Bye bye. Bonsoir, bonsoir. En fait, moi, je me prénomme Mathilde Loïc et Barka barka sunana a Jikiloyik ina yi muku barka da sallar Kirsimeti ni dan Kamaru ne musamman a jihar Litoral Duwala Bunaberi kamar yadda Kamaru ana amfani ne da harshina biyu zan yi muku takin Kirsimeti. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you Christmas. ani happy new year. Kawai ɗan waka ne sannan ina da fata uku arziki farin ciki nasara da wadata gani da kuma kowa da kowa ina so na gaida dangina abokaina da iyayena godiya Allah ya kare ku barka da sallar kirsimeti. Merci, bonne soirée à vous. Que Dieu vous garde. Encore joyeux Noël à vous tous et bonne année en avance. Je m'appelle Bella Lawani. Je souhaite un joyeux Noël à toute la population camerounaise et à toute ma famille. Sunana Bella Luani ina duk barka da crise kuma ina yi wa ƙawaye na na aji na barka da sallah kirsimeti kamar naomi ivana bakayoko pamela sasu da kuma pamela ina miƙa barka da sallan kirsimeti na ga dukkan al'ummar kamaru ya jayi na a la population camerounaise. promise to stop rocking waɗannan muka kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen Kirsimeti a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu daga Najeriya Zainab Babaji, tare da wakiliyarmu a jamhuriyar Nijar wato Tamar Abari, da kuma wakiliyarmu ta Kamaru wato Maimunatu Sado, sai kuma wakiliyarmu ta Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Muna miƙa gaisuwar Kirsimeti daga murya Amurka zuwa ga ɗaukacin al'umma a faɗin duniya. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.